liman ne yi hadafi ya gabatar da waninsa ko liman kan yi hadafi ya gabatar da waninsa to matsalolin da suka auku a ciki kwallo a ra'aita al'imam ya kudu su wani labari liman ne ya yi hadafi tun mai kaddi mu gaira sai gabatar da waninsa a ya kono hazal da zai kaddama wannan wanda aka gabatar zai zama liman ga mutanen kabula an yi balu ga mawadi al'imamati al'awwali tun kafin ya kai wuri limamin farko allazi kana ya salli lilkawo misalin ake maka ni ke limanci a yawalata ta karye sai na ce to ah, malam ibrahim Bisa malam na kawai yanzu sunan ka zan kira shi malam ibrahim wuce saboda ma kada kada ka zauna ka kalli wannan ka kalli wannan dukka da malmale sai in ce malam ibrahim photocopy haka ake ce maka ba an ci haka ba a gane ka ce malam ibrahim photocopy wuce shi to cin jami'in inda kake ka zama liman ko ka kai ka homa. Eh? ai maganar ta fito fili yawa don da domin in za ka fa mutum idan da za ka ce masa malam wuce yi masa sallah sai an rasa waye wannan ya taɓa wannan wannan bai taɓa wannan ƙarshen tabbata da sallah ta ɓace a wurin kawai kira kuma wani ki ga wannan sallah kuma sunan ma ka kira shi sunan da zai san cewar shi ta ake nufi don kada ya tafi dinka ta yanzu da yanzu ta ce malam ko suna aka ce gaba da aka ce malam ibrahim ci gaba kaga kai malam ibrahim wancan malam ibrahim jirgin sallah ki galaba ibrahim sunan shi to wane ne eh eh ibi ma ibrahim ne ibi ma ibrahim ne to kaga sai a dinga karshe karshe sai to amma ba zai rikice ba ibi can ba san shi da fotokofi ba balle ta da ce shi ba bai fotokofi ne ba ina yake ne ya tashi go koya koyi ga ne dole a bambance ibrahim ibrahim ibrahim ibrahim mukan bambance in ibrahim ne mai kira sallah sai ake alhaji ibrahim shi kadai ne alhaji wannan duk ba wanda je kai ka je bakka kai ba alhaji bane ba <laughs> shi kuma ibrahim igala sai an ce ibrahim igala shi kuma wancan ibrahim ce malam yusuf ya ake cewa a biyu shi kaɗai na a biyu tun na a biyu a nan ba a biyu ne ba in kai ne waya a biyu tun ba kai ne ba shi kaɗai ne a biyu a nan daga an shi na ce bayan a biyu ko sai so sai a biyu ya ko ya taho to haka sannan in an ce mutum almuhimmu daga inda aka ce wane wuce kai musu sallah mutum ya zama liman wasu ya tsalla ko ya hau inda limatin suke ina wurin da alamar tambaya ko kala lam asma'a min malik fihi shay'a lam amsuma shay'an ban ji komai ba daga maliku a wannan matsalan ban ji komai ba idan an da malikan kai ne maliku ya ba mu labari kala idan an hadasa imamu idan liman ya yi hadafi falahu an yastakhalifa ya samu ya naɗa wanda duk iga ya yi yaushe da sallah saboda kanan shi kenan ba da riga an sa shi ba ai an gama da lulunsa ta kare eh to wannan biyar da ya yi amma dai zai kira amma da juyo ya kama nan ai kaga zai janyo kila a dinga kallon shi ana sallar liman ya juyo ai kaga za ka ba shi buhu kaga an shiga wani abu da eh, yi magana ne zai shi sauki eh? to kultu na ce a ra'aita in kala ya fula idan ita yawa ne تقدم كذا إمام بعثن يد ذا أيوة بس ون يانو نما نيد سكيل فتكلم يا مدنا أيكون هذا خليفة ون ذا دمو خليفة وترى ثلاثة هم تعامة صلى تشكتات أم تراه إماما أفسد صلاته عامدا وكما قال في لي من يا بعث صلى صدرا قال هذا لما حدث وانا اللوكس اللي حدثي اعلى آه، تاكري خرج من صلاتي اشياء ضمى الله لا فتر وانا اللي حدثي إيه صلى شتاب اسي واتن سلما كاتم ما اي مغانا صلى شتاب اسي فله ان يقدم ويخرج يا فامو يا جماعة يا كتاب فان تكلم لم يضرهم ذلك ما صلى شتاب اسي in yi magana sallah bai ta shafe su ba ba ba su yi magana ba dama shi sallah shi gaba ce li'annahu fi ghairi salati qultu fa in kharaja wa lam yastaqil duk wannan zai iya aukuwa in ki fita bai bai haka ba a yakunu lil qawmi mutane sun samu an yastaqilifu wa am yusallu wahdanan ko sai sallah fa kawai da daban وقد خرج الإمام الأول من المسجد لإمام فرقو يافت دقت كم مصلاتي وتركه قال أرى أن يقدمهم رجل ina ga wani mutum ya wuce foyo salli bihim yi musu sallah da kiyata salatihim wa huwa qawlu malik kaga da nan shi isa ake so san maka da wani shi wanda aka yi abin saboda su ba su sani ba su kuma wanda mutane su kansu ba sani ba don da yanzu misalin ka kada dan shiya na iya zuwa ya shiga a aka wanda in shiga ba ka ce masa wani gita in kai ka kawo cin cin sa don zai tafi na haƙi da ku ko kun ji zuwa saboda Allah sannan kuma shi kuma ya zo kullum da sun da na nacin riko masallaci ga su da sa kaya na kamala don da su galiban su irin wayan bayan zanga-zanga su daban a kan titi wannan su kuma suna nan su kuma daban da an da kan kawo na ce bishin Allah to dan shi a yi shiga ciki saboda kana kuma gaci a shirya suke suna da wani kwarashin a tsakaninsu kana fita ba a sa komai ba inda ɗaya a cikin su sun kai biyu dindinin ɗin zai tura da kuma ba in ma ba a tura shi ba da kan kawai zai wuce dama dama sun ce su ba za su yi masallaci ba wannan ne masallatan su kuma za su karbi suna na akan bakan su ya ce ya ce kai koyi masallaci masallatan nan ne namu ana nan ko ba daɗe ko ba jima suna ce sai sun karbi kuma aiki suke tukuru mu ne masu aikin sati daya abin da suke ce yara ma a lokacin da ake jarida suka ce kwana nawa ne kwana nawa ne za ku gaji za ku bari sau da sun san irin halin mu za a fara kamar sai buya buya buya buya mutum ya zo da karfi da isa hawa ma da da bambami da barazana kwana uku ne ba za ka tsara ganin sa ba kuwa addini ba a haka ana bukatar naci saboda ka na hisa ake son wurin ya zama haka kuma ba sai an yi yadda mutane sai lokacin sallah masallaci ya shiga a dinga ta ina malama ne zauna ina malama ne zauna ina alajiwa ne zauna ba a da ya zaba ai ka san kanka kuma san kanku kuma da za ka je kafafe da Allah wani ka dinga zuwa daure da Allah ne malam hifari da kumburi ina cika cewar ai kai ne in ba da shi ba Allah ba shi ba sai halan ahlus sunna halan ahlus sunna lamarin mu sai illa masha Allah ga lalacin tsiya malam ga girman kai na tsiya in ba ce ba kudin na ga lalzikin ko Allah ya tsare mana Abdulwahab na Kano ya zo ya zo zai yi irin abun da nasu a DITV je kai bari biyan samu dan ƙauyen can mu gaisa haka suke ce ne yake dan ya zo ya zo ya da mata muna karatu ran jimma sai na ce maka zo ka dan ce wanda bai ce ba zan ce ba na ce sai ka ce dole ka ba sai ka ce kai halin ka kenan na ce ai dole ne ko ka tsaya gaban ka kace assalamu alaikum da ran ka tafi ne kuma na tana ce kun san me sallama nan ne imamu ahlus sunna shine kaza shine kaza ya dariya da ya hawo malam ai karshen ta kusan kuka yi da dubbe sai tebur ina fada ina amma da kun yi asara ba san kaduna ahlus sunna kaduna inda yan shi'a suka samu wannan masallaci da sun shuka shi inda yan shiya suka samu wannan masallaci ne kake tsammani babu komai ma sun cika kan titi sun cika kan kaza amma ko shi tsohon nan ya sha wahala ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma an waye gari ga ku yan cikolo daga nan kawo mana kasa mutuwan jafar sai kawo musu ɗan kaza ya ce lokacin da ya ka harbe jafa sai ya mai suka ce to mata ma suna abin da kansa sai aka yi wani ake aka tara ita abin da aka fasa a wurin matan na ko hansa biyar inda ake wankan jafa ya yi faɗa sosai to kaga haka halin mu yake a zauna aiwala ba maganan kuɗi ba in kuka ba da kuɗin to ko mai bautan Allah wurin mun sani alhamdulillah duk wanda aka ce ba da kuɗi zai kawo kuɗin to amma to ku zo mu bauta wa Allah kuma ka so wurin kuɗin naka daga baya amma je ka kawo da kuɗin kuma gida ka kwanciyar ka sai ka ga dama za ka zo Allah ɗayan yan kawo sai sun ga dama da mun ɗauke abin da muhimmanci masallacin da ba zai zama mana haka ba to haka matsala to ka ka kaga sai kawai gari wuri ya zo ƙarshen ta wata rana Eh, in ya fita dan shi a yauce ya sallah mutanen nan ba sanin sa kai ba don tuhumta ba ka kai wani ɗan shi ne don tuhumta kuntu na ce fa in sallau wahdanan idan ku suka yi sallah guda guda ba kala lam ma'ahu min malik ni dai ban ji wannan daga maliku ba ban ce ma sai ba ko a amma dai wala ya ujibu ne dalika sai sallah guda gudan nan bai ban sha'awa ba ko talatuhum tamma amma sun yi fatika wal imam idan ahdafa aw ra'afa liman in yi hadafi ko yi hago fa yamma lahu an yakhruja makanahu ya kamata fita daga sa wa innama yadurruhum abinda zai cutar da su allauta ma da fa sallah bihi a haka yayin karewa alwala ba a yi musu sallah shi zai cutar da su amma idan lam ya fa'al ba karaka in bai komai ba ya fita fa innahu la yadurru ahadan fa in takallama in yi magana wa kana fi ma yubna alaihi ai wanda za a yi gini ne habo kenan ba tala ala nafsi ya bata sallarsa tunda wannan da ya fita ya je ya ko ya dawo zai ya tsora sallarsa a kai to amma sai yi magana ta sallar shi ta bace shi wa in kana fi ma la yanbani la alaihi in wanda ba a tsorawa ne akai fa huwa fi ghairi salati ai ba sallah yake ba lokacin bil hadafi eh, bil hadafi aw bi ghairihi mimma la yanbani alaihi kana wa kana maliku rahimahullah fi imami ahadasa liman yi hadasi faqad dama rajulan kada fata subaka kasa irin masallacin namu kenan sai gabatar da wani mutum kuma sai ya sa ta ko ce masa to da dama sai ka ganin lokacin gaban an babbace kuma da yawa an bar wani zai iya shiga sai aka samu wanda shi dan gida ne ya ga dan wuri ga dan wuri sai ya haka sai ya shige kuma aka da ta ko ce masa da aka tashi ko sai aka gabatar da shi aiki ya samu yan masallaci Kwana ita sun labirin ma hazal mukaddam, ‘yan wannan ta aka gabatar yi musu sun da raka da ya samu, in ya kawo raka a dole zauna, amma shi raka ɗaya na gare shi, amma mun suna da biyu, su dole zauna, da kara yake, da lafa, ainihin a ciki. li’an na sami ya tulli da kimami, Allah zai ita halafa wanda ya ɗora shi. وإنما يصلي بهم هنا ما تصلى من هذا المستخلف بقية صلاة الإمام غير صلى الإمام الأول هكذا شاي الإمام اللي يكتب تبين إيه. شنو بقية صلاة الإمام ده كمان مثال أتى ما كمان شو كمان كفاية مطمئن مكين فيها هو ba da wancan mutum bai ceto da mai gidan shi ya mutu aka tsora shi ya gama kwanukan mai gidan sai ceto zai zo ina shi yanzu go zai shi shege da wayo ya ce a ah, to yanzu na mai gidana ne ya kare yanzu na dawo zan mai ginawa kada ya yi takwas zai kara wata takwas sai dai bai samu cin nasara ba ba muna goyon baya ne ba ba ba ma goyon baya ne ba ba abin da zama misali ne kawai ya zo in misali ya zo kuma sai mabuga buga shi to haka in wanda ya zo sallar lima yake karasawa wai ji wai ji tari'o biya bima kara al'imamu zai wadatu da abin da liman ya karanta misalin a ce maka an gama sura ne sai lalata ta warware kazan in liman ya fita liman da aka fa'in ya zo ruku zai ba zai ƙara wani karatu ba eh to ma ba a fili ne ba zai ko zai ke ɗan a fili ne a jiri a haka ne haka ne na ƙasa kala hu sha'abi in da zai ohu kira a taho in kana kara wa takbiruhu da kabbararsa in kana kabbara misalin kila sai da bara, alwalan ta tsinke ya kaga ba zai daga musu ba ba zai daga musu ne eh? bayan an je wurin oh, babu wani abu ne kawai ya same shi na ta tuzanin shi ana maka mai ko kana can ya aljihun ka sai ce to ba zan baka aljihun na ba shi ma ana din na fata قراءة وت... إن كان قراءة وتكبيره قراءة وتكبيره إن كان كبر من حديث من حديث من حديث أكو آه، ناكو إيه؟ من حديث وكي حقا كما شيء دقى حديث وكي عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال فقلت إذا صلى بهم تمام صلاة الذي استخلفه إذا يمو صلى فكك صلى دعك قرشي كيف يسمعوا لا يا ويغذي صلى تكركه تو أما شين أشي ها انا مين تأتي في قول مالك يعني كيف يسمع في قول مالك kala ya kaudo ya tashahhar sai zauna ita hiya sun bai ya komo ko ya tabbatona sai ya tashi so ko su zauna sai ya tashi so ko zauna hatta ya tunna salatahu ha ita ka sallata ta wannan ne a gane abu ne domin duk musulmi ya kamata ya san haka duk musulmi wanda zai samu rikici akan haka sabon musulmi Ku din isharar dole ka ban haka kai ka bi shi sai da kokata taɓa ce a wurin zai karanta da su yanzu ka rike tun yanzu kafin abun ya kun ba wata isharar da zai ma hatta ya tun masarata wani zama zai musulmi ya tunan kuma hatta ya tun ta ya cika sallafa kuma ya sallama bihi sannan ya sallame su sallame ba za ka koma gida ka yi nasarin wata rana ko limamin ku zai auku saboda haka muke karanta kuma dole ne ka san adadin sallah ba ka zama a ainihin inna rududu ko dan yan matan aramariya inda duk kai kai a dole ne in kana bin liman ka san raka'a kaza ka san raka'a kaza kuma idon ka na kai wajibi wannan wanda ya shiga zai raka kaza dole mutum zai sallah idi hudurul qalbi da gaske ne fa sallah da gaske ne wannan addini sai da kana ba har kama dole ne ka zo ka fa'ido sosai yanzu mana idan kila da a gefe ne da na da mun tambayo ne idan mutum ya kuskure a fara yake na ake mana ba mai iya amsawa a nan don da karami ka je ana fara yake kai kuskure kata ne sai ke maka to misalin a kata ana ana ana kata fa jama'a kai kuskure an yi dama kai hagu sai maka ka sauran su wuce daga nan ka rasa da sun jaraba shi sai ka koma sai ka rikici to saboda kamar in gaba ake yi in ka tsaya ma kana kallon kallon wannan ina zai yi nan ma ina zai yi to ka gaba kai mai kyau ba na ma zai tsaya hmm. kai abin da ma nake magana da bakin da kare da bakin me nake magana hmm? ya fitar da ke ka gani ku balai ba to shi ke nan ƙarin ke cikin bayan ga Allah ta hawa zai ya za a yi da sassa ko kasa jahili wannan ai dole ne ba a kaddara abin da babu ai liman ba a sa liman ba shi ne aka ce tun farko laifin kuma ba a san sai da kuka kuka kuka gama tukuna sai in kun yi saka kawo ta sake daga kun je sallah ko ka ta ɓace ko tana kan ai yanzu ba ta yadda da amsa na baka ba misali irin wannan sai ya auku tuku idan ya auku to inda kuka kare sai ka kawo shi ko san da ko ta yi ko sace ko san da ko ba ta yi ba amma ba a yi ba hmm. a'a ba gama wannan ba za ka kawo da ya rasa raka ko oh wannan liman ɗin eh wannan liman ɗin eh yau wata wa masa ba dora kai ma dora sai ga shi ne ai raka da ko eh, eh sai mai sai mai sai tambaya <laughs> eh, da izo dai shi dai ya samu ɗan lungo ya shiga to kuma ga abun nan sannan sai ita bai liman ko a ma wajen zalawar kalamu tun da ba shi san a ƙarshen ahalari e wannan yake wannan yake ta kai ta ga wannan lalura ta hauku tun da babu yadda zai yi jagoranci sallar nan bai sauraka na ne ba dole na yi ne bi bayani amma yusallimu bihim وهذا قول مالي قلت أرأيت إماما أحدث لمن هي وهو راجع إلى ركوع شيء فاستخلف رجلا سيقول ونمتن كيف يسمع المستخلف وانذا أن أكفاد يا يا ذي قال يرفع بهم ainihin آه، آه، يرفع بهم ثم da إلى ina ne ya to shi zai liman ya fita yake masa tsora ita ya abu yi ita daga da su hadal mustaqal fa asafu wato jazai'u baraka kaga wannan ya ba da amsa ma tambaya ta farko na cewar idan an dora kaliman daga yaushe ka zama liman sai ka zo nan wuri liman ka zama liman ko ko tun daga can ka zama liman tun da kaga an ce zai tsaga da su zai tsaga musu kan daga garin hilimin kenan